You have taken over my office. <laughs> But I know you come in peace, so you are very welcome. Yawan da Sidiku na magana ne lokacin da shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da mukarrabansa suka ziyarci hukumar don neman aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati da kalubalen rashin sa kan sa hukumomin su rika aiki daban-daban ko zaman 'yan marina. But NIPC itself, you know, does not grant outer the pioneer status. We don't give any permits, any waivers, Duk da hukumar bunƙasa zuba jarin bata da hurumi kai tsaye na rage haraji, amma yayi eh, tun ta ce duk buƙatar hakan za ta tura wa hukumomin da lamarin ya shafa, musamman ma wani kwamiti a ma'aikatar kuɗi don samun ragen. Da ma wani lokacin ya fi harajin shigo da kaya ga masu zuba jari don su ƙara ƙarfi kafin a fara cin moriyar ribar su. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce hatta wasu masu zuba jari da aka ce sun fice daga Najeriya za su dawo don girmar kasuwa da ke Najeriya. masu fitowa daga najeriya ai dole su dawo ko sun fita dole su dawo ba wurin da ke da wurin saka jari ka ji daɗi ka da uwa ka yi riba kamar najeriya babu ita saboda yawan da allah ya bamu ko ka je ƙananan ƙasashe ka sai ka ga sun yi sun kasa samun ciniki dole su dawo kuma za su dawo to su yan kasuwar dole a rage musu haraji ko a ɗauke musu muna son a duba a gani saboda ai ta hasara a lokacin mu ne ai a kan gaba shippers kansu da muka tabbata cewa wayannan tasoshin na jiragen ruwa sun yi aiki duk da barazanar da covid ta so ta yi saboda haka yadda ake so ba haka aka samu ba ba zai yiwu ba abin da ya game duniya ita ma gwamnati ba ta samun kuɗin shiga kamar yadda ta saba su ma sun yi hasara so dole a samu abin da za a yi a ingiza su a basu karfin gwiwa wannan kuma shine kamar a rage musu haraji ko a ɗauke musu na yin shekaru Hakanan Bello ya ce kamfanonin dakon kaya na jiragen ruwa na Turai da suka kara farashin dakon da kashi 400 cikin 100 sun rage kuɗin da suka sha matsin lamba. An samu rangwame kuma sun jaye saboda abubuwan da muka yi muka kawo su 'yan kasuwan masu kaya muka faɗa ma kuma gwamnatin Najeriya cewa ga abin da ke faruwa sun sa kashi 400 bisa ga abin da ake biya. In an haka zai durkushe muna tattalin arzikinmu don duk abin da aka biya kai ne da kai da kai mu ne za mu biya wannan abin saboda haka na ji daɗi yanzu wasu sun fara jayewa kuma Allah so ba za a sa wannan harajin ba. Hassan Bello ya kara da cewa hukumarsa na shirin kafa tashar teku ta tudu a Ibadan da za ta lashe dala miliyan 100 daga masu zuba jari da rage cunkoson tashar bakin teku ta Afafa. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.